This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin tara ga watan Disamba shekarar hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirra a yau litinin kan halin da ake ciki a ƙasar siriya biyu bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad rundunar sojan isra'ila ta faɗa a ranar litinin cewa an kashe hudu daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin labanin rundunar sojan ukraine ta faɗa a ranar litinin cewa ta harbo jirgi mara matuki 18 da dakarun rasha suka kai mata hari cikin dare kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan faɗo gwamnatin shugaba bashar al-assad abubuwan da ya faru a syria ya nunanta muna wanga abu rasha da iran suna tare da shi assad akwai kuma su amerikawa da su tarayyar turai da ba su yadda da shi ba haka kuma za a ji cewa bayan kammala zaɓe a ƙasar ghana har yanzu 'yan ƙasar na bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati mai zuwa muna bukatan ci gaban kasa muna bukatan ilimi muna bukatan ya duba harkan ilimi ya duba harkan eh, matasa duba kuma harkan noma da lafiya daga nan za a ji halin da ake ciki game da ƙudurin doka haraji mara farin jini da ke hannun majalisar dokokin najeriya Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su wari kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirra a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya. biyu bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hambar da gwamnatin shugaba bashar al-assad rasha wacce ta baiwa assad taimakon soja a yakin basasar siriya na kusan shekaru sha hudu ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a tuddan golan. an aiki da dakarun isra'ila ranar lahadi zuwa yankin wanda majalisar ɗinkin duniya ke sa ido kan tuddan na golan inda firayim minista benjamin netanyahu ya ce matakin ya zama dole domin kare yahudawa bayan da sojojin siriya suka yi watsi da wuraren da suke ministan harkokin wajen isra'ila gideon siyar ya faɗa a ranar litinin cewa matakin na takaitaccen lokaci ne tambayoyi da dama sun kasance a ranar litinin game da wanda zai jagoranci siriya da kuma yadda kasar za ta yi kokarin farfaɗowa bayan shekaru fiye da hamsin a ƙarƙashin mulkin iyalan Assad. Syria's Prime Minister said on Monday most cabinet ministers are still working from offices in the city. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa Firaministan kasar ta syria ya ce har yanzu mafi akasar ministocin gwamnatin ta Assad na ce gaba da gudanar da ayyukan su yayin da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin kasar a yau Litinin. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe hudu daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Labanin. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Labanin suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta. Yarjejeniyar wacce ta yi kira ga dukkan bangarorin biyu da su janye daga kudancin labanin ta kawo raguwar fada cikin sauri amma ba ta kawar da tashin hankali a yankin ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin ukraine ta faɗa a ranar litinin cewa ta harbo jirgi mara matuki sha takwas da dakarun rasha suka kai mata hari cikin dare rundunar sojin saman ukraine ta ce an harbo su ne a yankunan chernihiv dinifro kemilyateski odessa poltab ribin sumi tenefol da binyashiya kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka ko wata babbar barna rundunar ta ce makaman kare sararin saman ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami na rasha guda biyu ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar litinin cewa makaman kare sararin samanta sun lalata jirage marasa matuka sha uku na ukraine To nan ba da jima'a ba Hafiz zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan shekaru fiye da goma kenan kasar Siriya ta fada cikin rikicin yakin da ya ɗaiɗe da kasar tare da tilasta miliyoyin rikidewa zuwa 'yan gudun hijira. Sai dai an yi wayi gari ranar Lahadi da labarin haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad da ya shafa kusan shekaru 25 yana mulkin kasar. Wasu daga cikin 'yan kasar da suka nemi mafaka a sassan turai sun bayyana shakku game da koma kasar ta asali a yayin da masana ke bayyana fargaba kan makomar ƙasar. Ramata Garba ba ta haɗo mana wannan rahoton daga Jamus. To jim kaɗan da sanarwar 'yan tawayen Syrian ta nasarar kwace iko da kuma hambar da gwamnatin Bashar al-Assad wasu 'yan Syrian da suka nemi mafaka a ƙasashen Turai suka soma mayar da martani kan al'amarin na bazata. Audrey Mansur kenan ɗaya daga cikin 'yan ƙasan Siriya miliyan ɗaya da suka nemi mafaka a Jamus a ƙarƙashin gwamnatin Angela Merkel na wancan lokacin. Matashiyar ta ce abu ne mai wuya ta kama hanyar koma Siriya. Ayub Tarib da shi ma ke gudun hijira a Jamus ya ce abin farin ciki ne a rayuwarsa da ya ga an kawo ƙarshen mulkin Assad da ya kira na danniya. Sai dai duk da haka ya ce yana ɗari ɗare da salon da tsohon shugaban ya miƙa wuya. Ahmad Abdulrahman na daga cikin 'yan Siriyan da suka jima suna fafutukar ganin kasar ta kubuta daga abin da ya ce mulkin kama karya. Ya ce an bi wani tsari ta hanyar da aka kwace mulki daga hannun asa cikin ruwan sanyi a sakamakon yadda aka masa ta yi na ya miƙa wuya domin a samu a miƙa mulki ba tare da an zubar da jinin ko da mutum guda ba. kuma dole ta sa sojojin gwamnatin Assad ɗin suka miƙa wuya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa hambararren shugaban da iyalansa sun samu mafakar siyasa a ƙasar Rasha. Ko me zai kasance makomar ƙasar da rikicin yaƙi ya riga ya ɗaiɗaita? Malam Sufiyan Saminaka ɗan jarida ne a Masar da ke bibiyar siyasar gabas ta tsakiya. Wani wanda zai iya ce maka yanzu kai tsaye ina ta dusa Allah ne masa ne. sai dai ana cewa ta tattaunawa kasashen turawa Amerika da Faransa da su birtaniya da Rasha amma sai dai abin da nake so masu sauraro su fahimta shine ba zai kasance ya yi muni irin na kamar kasar Libya ko kasar Yaman ko kuma wasu kasashe ba. To yayin da wasu ciki har da manyan shugabannin kasashen duniya ke maraba da faduwar gwamnatin ta Assad. Wasu kuwa na nazari kan irin darasin da ya kamata a ɗauka daga al'amarin ƙasar. Dr. Musa Garba, masanin siyasar duniya da ke a Faransa, ya ce Assad ya yi sakaci a amfani da damar da ya samu na gyara kurakuransa. Kin alaka kasashe da kasashe kan wata kasa ta dogara da wata shugaban ya zamna cikin ikon abubuwan da ya faru a siriya ya nunanta muna wanga abu rasha da iran suna tare da shi asad akwai kuma su amerikawa da su eh, tarayyar turai da ba su yadda da shi ba to abun da dai ya kamata mu samu darasi wajen alaka kasashe da kasashe wanga alakokin yana iya sakewa Bashar al mai shekaru 59 da haihuwa dai an rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Siriya jim kaɗan bayan mutuwar mahaifinsa a shekarar 2000 a lokacin mulkinsa ne kasar ta fada cikin ƙazamin yakin da ya janyo asarar dubban rayuka baya ga tilasta miliyoyi barin kasar da jefa sauran 'yan ƙasa cikin yanayi na bukatar taimako. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba, to wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz yara da kashi na biyu na labaran duniya. Da alama sojojin kasar China na shirin yin atisayin da ake sa ran za su yi na mayar da martani ga ziyarar da shugaban Taiwan ya kai Hawaii da Guam. ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa a ranar litinin cewa ta gano wasu jiragen ruwa na sojin ruwa da tsaron gabar tekun ƙasar china da ke shiga cikin tekun taiwan da yammacin pacific kana ƙasar china ta takaita shiga sararin samaniyar gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar har zuwa ranar laraba gwamnatin ƙasar china ta yi kirarin cewa taiwan wani yanki ne na ƙasar ta kuma tana adawa da goyon bayan amurka da sayar da makamai ga tsibirin mai cin gashin kansa. shugaban taiwan lai ching-ten ya tsaya a hawaii da guam yayin wata ziyara ta mako guda a yankin pacific da ya kammala a ranar juma'a da ƙarshe ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta dage cewa shugaban ƙasar yun suk yol ya ci gaba da jagorantar rundunar sojin ƙasa a ranar litinin duk da cewa ma'aikatar shari'a ta sanya dokar hana tafiye-tafiye a kansa bayan yunkurin da ya yi na ayyana dokar ta ɓaci a makon jiya abubuwan da suka faru sun yi kamari abinda masana shari'a suka ayyana a matsayin wani babban rikicin tsarin mulki ko da yake ana binciken yun da laifin cin amanar ƙasa kuma shugaban jam'iyyarsa ya ce ba zai sake shiga cikin harkokin ƙasar ba 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau sun ci gaba da bijirewa tsige shi kuma ga dukkan alamu ya ci gaba da rike madafin iko har zuwa maraicen ranar litinin ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Daga batun rikici a gabas ta tsakiya sai batun zaɓe a ƙasar Ghana, inda rahoton lashe zaben ƙasar da jagoran 'yan adawa ya yi Jan Mahama ke ci gaba da ɗaukar hankali, yayin da wasu 'yan ƙasar da ke zaune a makwabtan ƙasashe ke ci gaba da bayyana fatan su ga zaɓaɓɓiyar gwamnati mai zuwa. Wakilinmu a ƙasar Kamaru Awal Garba na ɗauke da wannan rahoton. Wannan ƙudirin dokar mai kunshe da ɓangarori hudu ya yi watanni biyu a majalisar ƙasa inda aka yi ta muhawara a kansa. Abin da ya ɗauki hankali kan ƙudirin shine yadda 'yan arewa da ke majalisar suka yi ƙorafi da kakkausar murya har majalisun biyu wato da ta dattawa da ta wakilai suka dakatar da aiki a kan dokar. A zaman majalisar sai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukpayami Bamidele ya yi wannan tsokaci a zauren majalisar. This Senate did not suspend as as we are concerned, the tax reform bills are alive because, like I said, they are executive bills that can only be withdrawn by the executive. Dele ya ce babu inda majalisar dattawa ta ce za ta dakatar da aiki a kan kudirin domin kudirin daga bangaren gwamnati yake saboda haka su ne kadai za su iya janye shi. Majalisar ta miƙa kudirin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi domin ya bitar kudirin ɗaya bayan ɗaya har ya buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a a kai saboda haka ba daidai ba ne a ce mun dakatar dakatar da aiki kan ƙudirin To amma sanata mai wakiltan Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba ya yi tsokaci cewa. Abun da mu muke faɗa akan cewa wannan haraji din an kawo shi a gurguje kamar a zo a ɗauko abu a kawo muku ba kuma fahimci abin da ke ciki ba kuma ko da aka zo ran da aka ce ya wuce karatu na biyu to gaskiya mu abin da muka cimma yau kuma abun da muka ba da shawara kuma a kansa muke sanatocin apc da kuma sanatocin arewacin najeriya akan cewa dole ne ya zama wajibi a dakatar da wannan kuduri a bawa al'umma dama a bawa arewacin najeriya dama a bawa mutane dama a san ma menene menene kudirin ta kunsa domin ba za a zo ka kawo mana abu a cikin ma'ana a gurguje a gurguje ya kudin dine ba a ma fahimci abun ba a zo a samu a gaba wakilci muke yi al'umma suka zaɓe mu kuma mun rantse da qur'ani za mu musu aiki za mu musu wakilci so yau idan muka zo muka bar cewa wannan abun ma'ana wanda suka kawo shi suka cimma abin da suka cimma to ba mu yi wakilci ba kuma ma'ana sai Allah ya tambaye mu shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar fage ta jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya ba da bayanin abin da ya sa suka janye aiki akan kudirin dokar to ni ya fahimta ba wani abu yasa aka dage ba face pressure daga bangaren mu mu yan majalisa da muke adawa da abun da yawun talakawan da muke wakilta kuma su kansu daga kasa da fureja da ake samu daga wajen al'umma na gari musamman limamanmu yadda suka ɗauki abin da ake maganganu a kan shi lalle lalle abu ne da abin ayaba ne da kuma cewar abu ne da masana mu dai a namu bangaren mun gamsu cewa abin nan ba alheri bane ba musamman mu daga yankin da muka fito shi kuwa shugaban majalisar dattawa Goswill Ababio ya ce babu yadda majalisa za ta yi wani abu da al'umman kasa ba su amince da shi ba so long as this senate uh, is convinced that it is in the interest of Nigeria guidance, we will go ahead with it with a view to bringing our economy on a forward march. Akpabio ya ce saboda haka ya kafa kwamiti na musamman a ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye sanata Abba Moro domin haɗa gwiwa da ofishin shari'a na ƙasa saboda a tantance dokar kafin a dawo da ita ga majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda sai a mana aikin afuwa domin wannan rahoton shine kan batun zaɓe akan batun wato ƙudurin haraji da ake takaddama a gaban majalisa. To yanzu kuma sai mu koma ƙasar kamar inda wasu 'yan ƙasar da ke zaune a Kamaru ke ci gaba da bayyana fatan su ga zaɓe gwamnati mai zuwa. Wakilin Awal Garba na ɗauke da wannan rahoton. tsohon shugaban kasar ghana john mahaman kuma jagoran 'yan adawan kasar ta ghana na jami'an ndc ya lashe zaben kasar ta ghana da kaso 56.3 shi kuma mataimakin shugaban kasar masu mulkin kasar ta ghana ya samu rashin nasara ne da kaso 41.2 sannan kuma sauran jami'iyun gabaki daya su kuma sun samu kaso biyu ne da digo 44 na ji ta bakin 'yan kasar ghana mazauna a kasar jamhuriyar kamaru ga abin da suka labarta mini ni ne awal amadu mazaunin kasar kamaru to muna gode wa allah ni dan kasan ghana ne ni dan birnin akara ne to muna gode wa allah ubangiji da wannan bawan allah nashi da ya ci mulki mai suna abdulrahman eh, muna gode wa allah gaskiya mu dai abun da muke bukata muna bukatan ci gaban kasa muna bukatan ilimi muna bukatan ya duba harkan ilimi ya duba harkan matasa duba kuma harkan noma da lafiya. Malam awal ina jingina ma na maka gaisuwa da fatan alheri da fatan kuna muna kokari don wani bayanan a wajen ku ke ku journalist. Muna gode da Allah da yake an yi zabe kuma koya za a yi zabe da samu dan masala a wani shashi. To masalolin da aka samu baya da yawa kuma an yi zabe komai ya shige lafiya. Dama shugabanci in kun zo kun yi naku lokaci ana bukatan canji. To canjin yan kasa ne suka jajjau wannan wannan yana ana bukatan canji. Hmm. Aka jefa mai koriya da roƙon Allah da addu'a ko wani addu'a Allah zabar mana wanda alheri to shine Allah ya zabar muna wanda ya fi alheri shi ma Allah sa aikin da zai zo ya muna ya zamanto zai taimaka ma 'yan kasa da talakawa da sauransu muna mai farin ciki zabin da suka samu wato party NDC kenan suka ci masha Allah muna musu barka barka barka barka kuma Allah taya su rikon wannan mulkin da su doki to yan adawa bi mana yan fatin NPP kenan wato shine mataimakin shugaban kasa Abdurrahman Banmuya shine ya saya a matsayin shugaba da zabe shi to shi ma gaskiya bayan zabe ya fito ya yi magana mun jingina mai sosai kokarin da ya ya fito nuna cewa zaben da aka yi mu dukan mu yan gane ne kuma ba son tashin hankali a gana yau in Ghana ta bace kowa ya bace in ai tashin hankali ba daɗi saboda shi ya jingina ma shugaban kasan da ya ci yana mai fatan alheri Allah sa aikin da zai kuma a haduwa aiki daya shi ma muna jingina mai gaba da yawa da yake akwai sauran lokaci shi ma wani zaben mai zuwa ya kuma ya sa takara in fatin shi sun bashi izini saboda shi su ma muna ba su hakuri dama shi zabe dai ya ci ne daya ya rashi saboda shi wanda suka yi rashin ma su ma muna ba su hakuri yanayin rayuwan kenan yau kai ne gobe ba kai ba saboda shi muna musu fatan alheri su ma a hadu duk muke duk ne zabe ne yanzu an jima nan zan zo mu gaisa da kai ka gaisa da ni duk ɗaya muke wato bambancin ra'ayi ne kawai ke kawo wa a'a ni ina son wani ina son wani kuma abin ne sa ka son wani ana son canji ne so shi rayuwan kenan Allah sa mu dace kuma Allah ba da zaman lafiya Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Awul Garba, shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu anan nan Washington agogo muke cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Shirin namu na yau zai karkata ne zuwa ƙasar Ghana inda muka ji ra'ayoyin jama'a game da ɓangaren ilimi da kuma shawarwarin da za su bayo wa sabon shugaban ƙasar ta Ghana. Ba tare da na ja ku da nisa ba zan miƙa shirin ga wakiliyanmu Hawawu Abdulkarim da fatan za a yi sauraro lafiya. Ilimi yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban kowace al'umma kuma a Ghana an samu ci gaba mai kyau. Tun bayan samun 'yancin kai, gwamnati daban-daban sun gabatar da manufofi domin inganta samun ilimi, ingancin koyarwa da gine-ginen makarantu. Gwamnatin jam'iyyar NPP ta yi suna da manufofi na Free Senior High School wato Free SHS wadda take ba wa ɗalibai dama zuwa makarantar secondary kyauta wanda ya karfafa yawan ɗalibai da ke samun damar zuwa makaranta ba tare da shan wahala ba. A ɗaya bangaren jam'iyyar NDC ta mayar da hankali kan ƙara gina manyan makarantu irin su E-Block School domin samar da dama ga yankunan karkara da marasa galihu. Duk da irin wannan kokarin kowane ɓangare ya fuskanci suka kan wasu matsaloli da suka shafi aiwatar da manufofi da kuma ɗorewarsu. Yanzu haka bayan zaben shugaban ƙasa inda aka zaɓi John Dramani Mahama a matsayin shugaban ƙasa mai jiran gado al'ummar ghana sun bayyana ra'ayoyinsu kan ilimi kafin a rasar da shi suna ba shi shawarwari kan yadda ya kamata ya mai da hankali wajen bunkasa ilimi a waɗin mulkinsa mai zuwa mun tambayi jama'an Ghana ra'ayoyinsu kan ilimi da shawarwari da suke da su ga shugaban kasa mai jiran gado ga dai abin da suke faɗi. Tun sunana Samira Yahya Abdulrahman jami'a hukumar ilmantar da 'yan kasa. Ina taya jama'an murna kuma ina yi mai barka da wanga zabe da ya ce a kasan Ghana. Kuma sako na ma Dramani Mahamma matsayi na as jami'ar ilmantar da 'yan kasa ne a lokaci kamfen shi ya yi ma 'yan kasa alkawali da dama aka duba a bangare ilimi a bangare tattalin arziki kamar yadda ya yi ma 'yan kasa alkawali insha Allah ya zo ya yi ya duba ya cika alkawali da ya yi ma 'yan kasa. Eh, sunana dr muhammad sadat ni malami ne a jami'a a ghana da ake kiran shi university of professional studies a department communication studies a shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na john dramani mama shine a matsayi na malamin jami'a kinga ga free shs da ake yake gudana yanzu gaskiya dai manufan shi mai kyau ne amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau don akwai wanda ke zuwa jhs yawanci suna biyan kudi da yawa especially wanda suke kai yaran su private schools don shi su zo shs kasu biya kudi ina ga gara ina bai yi ba saboda shi ni dai inda an ya a zabi waɗanda ba su da karfin biya da wani ya taimaka mana sosai kada yi shi kamar hosil kowa ya je free don shi ni gara ina da bai ci a bar ya zama kita mu kowa ba sunana masud na magana a birnin kasuwa ghana ta nima abin da shawarar da nake da shi fadima john mahama ne shine game da ilimi babu ilimi ba mutum ilimi na mutum yasa da ya sa himma akan ilimi musamman matasa a nemi ilimi ilimi zai tanye mu duniya da lahira ba sai ma ilimi na buku ba akwai ilimi na ayyuka da yawa na koyo aiki da ababen da daidai ya bari rayuwar mutum da ya yi sauki yasa neman shawarar da ba shi ne ya yi kokari ya kokarta ya sa himma akan ilimi musamman na matasa. Mai magana Jamila Ahmad daga Kumasi Ghana. Uh, babban shawarar da zan bawa shugaban ƙasa wanda aka zaɓe shi a ƙasar Ghana a wannan karo uh, Mr. John Dramani Muhammad President elected kuma na ƙasar Ghana shine alkawari da ya yi wa matasa musamman ma ta fannin ilimi to ya yi wa Allah ya cika musu alkawari saboda ya ga yadda aka yi ya ga gwagwarmayar da matasa suka yi wurin cimma burinsu me burinsu kuma shine kawo john dramani muhammad to kai ƙasa a gwiwa wurin ganin ya inganta musu ilimi sunana hajj abdulmanan abdulrahman ni ne president coalition of muslim organizations ghana to muna gaisuwa da president elect for the republic of ghana his excellency john muhammad kuma muna fata shanin education wato shanin ilimi kenan a cikin manifestonsa ya zana abin da in ya zo mulki zai yi ma musulmai wato shi ne zai kafa islamic university kuma malumman da suke gwada arabiya ya kuma kara musu karfi shi sa abin da muke fata kenan in allah yadda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana muhammad sa'id shugaban kungiyar haɗin kan hausa da hausawan duniya john dramani muhammad muna maka fatan alkhairi ina da shawara da zan baka a daidai wannan lokaci kamar manyan na ka sani free education ya inganta rayuwanka kuma kai mutum ne da ka san muhimmancin ilimi to muna kira zuwa gare ka wannan free education da tsohon shugaba ya fara muna addu'a kai ma ka zo ka dora da gyare-gyaren da za yi saboda gana ta samu ci gaba a wurin ilimi saboda ilimi shi ke hana ta'addanci shi ke sa shi kawo saukin fadace-fadace da sauran shi a cikin zangonnan mu na kasan gana da kuma kewayen gana baki daya sunana Muhammad Ali na farko dai mun ce alhamdulillah alhamdulillah da aka yi zaɓe lafiya a ghana eh, abinda da mu ce dai ne batun education gaskiya ghanaian youth in ka duba from 2016 to 2024 ka duba education system education system kana gan kamar muna fall behind wani lokaci in ka duba the whole africa mutane na zuwa ghana a karatu amma abubuwa ya sake yanzu yana da wuya ka ga yara sun zo ghana karatu aha shi sa ni na da of the view that wannan free education na issue be progressive a yi skimin da waɗanda ke da kuɗi da dai ya afford ya biya waɗanda aka gan kamar da extremely ba su da kuɗin biya kuma shi a fine way da da subsidize mu sannan a duba quality education in ka duba infrastructure schools ba su da yawa yara suka je school a ce wai kamar after 2 3 months sun komo gida wani kuma ya koma sunana Ahmed Yushau to ni na wa shawara da nan bashi sabon shugaban kasa ko kuwa ce president elect na a kasar Ghana yanzu haka murna da muke yin duka amma fatan da muke yin shine ya kula da yanda da gine-gine makarantu kuma wuraren da ya bar a baya da ba su kula da shi ba nan shi ya kokari ya complete wa'annan project sannan ma a zo a yi batu na free education kan gaggawa kamar yadda ake sai domin yana mai wa'ancan tun tafi da economy nan da kan gaggawa sauri-sauri ba ta tare da sun bibiya me ke damu mu me muke bukata a farko ko kuwa ina ya kamata mu saya a farko ko me ya kamata mu yi farko bisa tun da ya dawo Allah ya komo da shi ya bashi nasara ba ya kamata shi ma ya dubi wa'annan ababa ababa da ya dame mutan gana. da masu haro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na yau zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakilinmu a ƙasar Ghana Hawawu Abdulkarim Yumfaniya sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku baban Girci sauran ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun raina. To a gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai ka yan daga cikin ra'ayin da kuma sauran kuke aiko mana ta imel. To bari mu fara da saƙon sani mai lange-lange yalwaya wuri. wanda ya ce muna marhabin da fara aiwatar da manufar ɗauke haraji kan hajojin da ke shiga ƙasar china daga ƙasashen afirka masu karancin wadata da ke da hudar diplomasiya tare da china ganin cewa hakan zai taimaka wa kasashen wajen haɓaka harkokin kasuwancinsu sai sakon sama'ila agnes malafatori mazaunin difa a jamhuriyar niger wanda ya ce hakika amincewa da shan kaye da mataimakin shugaban kasar ghana na jam'iyya mai mulki ta npp mahamudu bawo ya yi ya nuna da tako kuma hakan da ya yi ya zama darasi ga wasu kasashenmu na afirka musamman kasanmu najeriya wacce da zaran an gama zaɓe sai dai ka ji sun ruga kotu allah ya sa sake dawowar tsohon shugaban ƙasa john dramani muhamma shine salatta da kuma da tattalin arzikin ƙasar ta ghana sai saƙon ɗan mutan abadan mazaunin jihar difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce assalamu alaikum biyo hausa da farko na mika dubin gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku a yau na shigo wannan fili ne domin in jinjina wa daukacin al'ummar ƙasar ghana baki daya a bisa namijin kokari da suka yi wajen yin zaben ƙasarsu lami lafiya ba tare da tashin hankali ko tarzoma ba hakika wannan abun a yaba musu ne matuka da fatan al'ummomin ƙasashenmu na afirka za su yi koyi da su a ƙarshe sai saƙon mahmud saliu ƙauran namu da jihar zamfara wanda ke kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriya da 'yan tawayen ƙasa suka yi ya kara tabbatar mana da cewa babu wani mulkin kama karya da zai dore a duniya kuma wannan wani kalubale ne ga duk wani mai mulkin kama karya a duniya To madalla masu sauraro da haka ne muka kashen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a shafinmu na yanar gizo ta adireshin na voa hausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma fiona na dudo maye wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu ne mr cedric daga nan birnin washington dc nisar hashin gumel ke cewa sai an jima da la'asar السلام عليكم